وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن أشيرين دا وطن رمضان هجرة أمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبود آد دا ريهود دا تلاتين دا ترى دا منشي قبدا كراتمنا تفسيري na haka an sami tambayoyi za mu amsa abin da ya sauwaka insha Allah assalamu alaikum a wannan yana cewa malam shi ina son a yi mini ƙarin bayani game da wanda ke ɗaukar dukiyar mahaifinsa shin dukiyar da yake ɗauka halal ce ko haram wannan hukuncin a bayyane yake eh, dukkan dukiyar wanda ka ɗauka ba bisa haƙƙi ba to suna wannan abin da kai zalunci ne dukiya ce ta mahaifi ko ta wani mahaifi mutukar mutum ya ɗauki dukiyar mahaifinsa ta hanyar sata ta hanyar cin amana to wannan abin da ya aikata haramu kuma sai ya mayar amma idan da yarda ne mahaifin ya ɗauki dukiya ya baka a sakamakon ka yi masa wani abu da haka ka cancanci kyautarsa da tukucinsa sai ya ɗauko wani ɓangare na dukiya a matsayin kyauta ga tukucin wani abin da ya kama na alheri wani aiki ne ko wani abu mai kama da haka ko nema masa kuɗin kai to wannan ya halatta ka ci halatta amma inda zai ɗauki dukiyar ne kawai ya keɓance ka da kyauta haka kawai ban da ragowar 'ya'ya to wannan kyautar ba ta yi ba kamar yadda yake a hadisin al-nu'man bin bashir wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim shi bashir radiyallahu an shi ma ɗaya ne daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bai wa ɗansa an-nu'man kyauta saboda haka sai ya zo da kyautar wajen mahaifiyarsa ta ce a'a wannan kyautar dai sai an je an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi a ga ya ya matsayin ta yake ya kyautar take aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam manzon Allah ce ni ba zan ba da shaida akan zalunci ba nuni akan cewa wannan kyautar da aka yi ba da dai bace sai manzon Allah ya ce da shi to shin kana so dukkanin ‘ya'yanka su zanto daidai wa daida wajen maka biyayya da kyauta maka sai ya ce e, to me yasa ba za ka daidaita su wajen kyauta ba sada manzo Allah ce ku tsoraci Allah ku daidaita kyauta tsakanin ‘ya'yayenku wannan hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim kuma wannan shine ah, mazhabul imami ahmad bin hanbal rahimahullah amma wajen al'imam abu hanifa da al'imam malik da al'imam shafi'i rahmatullahi alaihi su suna ganin babu ka iya keɓance wani ɗanka da kyauta banda wani to amma wannan hadisi ne wanda yake nassun ne fi mahallin niza shi yasa alkadi abubakar wa ibn al-arabi rahimahullah al-maliki cikin littafinsa kitabul qabas wanda sharhi ne na muwatta yana ma da kitabul masalik al-masalik da kuma kitabul qabas to a ciki sai ce abin da yake daidai ingatacce shine baya halatta saboda wannan hadisi saboda haka sai rinjayar da mazhabul imami Ahmad bin Hanbal ala mazhabihi akan mazhabinsa tunda shi li'annahu malikiyun huwa ala mazhabil imami Malik bin Anas to wannan shine abin da yake daidai shi yasa in ka ɗauka ko daga kitabul risala zuwa irshadu salik askari za ga bayanin cewa babu laifi ya halatta to amma dai hadisi ya nuna cewa ba a yi wannan kenan amma inda za ka ɗauki wani abu na sadaka ka ajiye da nufin wani mai rabo ya zo ya ɗauka sai ɗanka ya zo ya ɗauki wannan sadakar to ya halatta kuma ya ce a wannan lokacin ya halatta in sadaka ce ka gane ba sannan kuma ko da ba ta wannan fuska ba ko da ta fuska ce haka za ka iya ɗaukan sadaka ka bai wa ɗanka cikin ‘ya'yanka sai ga wani yana da buƙatuwa zuwa ga sadaka sai ka ɗauko kuɗi a matsayin sadaka ka bashi ya halatta amma in kyauta ce to shine ake magana game da yake cikin sahihul bukhari game da ah, ma'an da yazid wato yazid shine baba ga ma'an da haka ya ɗauki dukiya wasu dinarori ya kai ya ajiye a masallaci da dai wurin wani mabukaci da yake zuwa ya zauna da nufin cewa in ya zo ya samu wannan dananir din ya ɗauka ya je biya bukatarsa to kawai yana ajiye yana tafiya kuma sai ga ɗansa wato ainihin ma'an da ya zo sai ya ɗauki wannan kuɗin da ya koma gida baban sai ya gani cewa ah, to ai ba kai na nufata ba saboda haka sai aka sami al-mukhasama kai kawo karshe aka je wajen manzon Allah sallallahu sai manzon Allah ce laka ma nawaita ya yazid wa laka ma ya ma'an abin kai niyya kana da ladansa ya kai yazid kai kuma ma'an abinda ka dauka rabon ne ya halitta gare ka kaci to saboda haka hunaka farqun bayna as-sadaqa wal hiba idan as-sadaqa ce to wannan babu laifi amma idan alhiba ce dole a yi kokari a daidaita tsakaninsu daidaita tsakaninsu kuma ba wai ana nufin cewa idan wannan yaro zai ci yadi biyar ba wannan kuma yadi biyar zai ci shi ma sai an sai masa yadi biyar a'a ana nufin kowanne a bashi gwargwadon yanayin bukatarsa da matsayinsa an gane da kyau to wannan shine abin da ake nufi wallahu a'lam a sai wannan yana cewa malam yana halitta a yaya kaifiyar sujudu tilawa alqur'ani sujudu tilawa shine yayin da ka zo inda batun sujuda yake wanda wurare ne guda goma sha biyar bisa abin da yake mafi bayyana amma wurare goma sha hudu ne bisa abin da yake ta fuskar nas tabbatacce to in ka zo waɗannan eh, wuraren to shine sai ka ɗora goshinka a ƙasa ka yi sujuda ka ɗora goshinka a ƙasa ka yi sujuda matsayin eh, risinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, to wannan eh, shine abin da yake daidai duk da yake wajen al malik bin anas shi yana ganin cikin al-mufassal babu sujudu tilawa تكن سور المفصل باب سجود التلاوة ودن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أما فبان آه، رجور آه، الأئمة ودن الإمام آه، أبو هنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن هنبل جوا تكن المفصل ما أقول سجود التلاوة وأن كمشين أبن ديك ديدي سبود حديثنا أبي هريرة رضي الله عنه وأن بين تكن سيه البخاري da sahih muslim wanda yake bayanin cewa manzon Allah sallam ya yi sujuda a cikin suratul inshiqaq haka suratul alaq wanda kaga tana daga cikin al-mufassal wanda wannan shi yasa al alqabi abubakar bin al-arabi rahimahullah cikin littafin sa ahkam al qur'an a dade bayanin da yake akan ita suratul inshiqaq idan sama'u shaqqat wajen wa idza quriya alaihim alquran la yasjudun to dai-dai yana bayani sai yake bayanin cewa a mazhabul imam malik ba a yi sujudu tilawa a waɗannan surori yace to amma kuma gashi nassi ya nuna cewa za a yi yace don haka ni ina yi yace ni ina yi saboda bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma in zan jagoranci mutane limanci wanda suke bisa mazhabin imam malik bin anas yace ba na karanta waɗannan surori domin idan na karanta ni zai su tilawa su kuma za su min inkari za su min inkari don haka sai in yi a gida sai in yi abuna a gida to har ma ya kawo ta kissa da ta faru a lokacinsa yake bayani akwai wuri da suka ware duk da gaɓar ruwa wanda akan ɗan sha iska saboda yanayi na zafi to da haka wani sai ya zo da ya zo a inda ake nan sallah to kuma muta'assibun ne li mazhabil imam malik bin anas awur yan ra'ayi riƙau ne kamar dai harkar zafin kai da ake yanzu irin na kungiyanci to irin wannan saboda ka shi da ya zo kawai sai zama na yayin da zai yi sujuda sai ya daga hannu in ya dago daga ruku sai ya daga hannu to sai mana a malikiya su babu wannan to da haka ah, sai suka ci ta wannan waye haka kuma zai na irin wannan barra to ai sai suka yi kokarin kai masa farmaki nan dai aka shiga tsakani labari ya zo waje shi Abubakar bin Arabi shi yana waje sai aka gaya masa sannan ya zo shiga tsakani ce a'a ai wannan ya ma tabbata ta hanyar wani zuwa ga al'imam mani bin Anas kuma gashi gashi gashi musu bayani sai wannan yake cewa to me inda inda sun kashe ni baya kan suna nace a waɗannan ai mahaukata ne su suna gani in suka kashe kama ibada suka yi saboda suna gani abin da kalma shi barna ce bacin kuma shine daidai an gane da kyau to abin ya kawo wannan bayanin cikin ahkamul qur'an saboda me ya bayyana maka abin da yasa yace baya karanta waɗannan surori in a cikin mutane zai mutane eh, salatul jama'a amma shi kadai sai karanta wani sujuda tunda ya tabbata da shi ya san ya tabbata ba zai bari ba to in yace zai ja sallah kuma yayi to za su masa inkari karshe za a samu hayaniya to sai ka maka labarin wannan daga hannun wanda wannan yana cikin ah, kamul qur'an na ah, al-qadi abubakar bin arabi da dai suratul inshiqaq tafsirin ta to wannan kaga fiqhu da'awa ne wato yanda zaka na kiran mutane da kuma yanda za ana aza abu inda ya dace da ko ina to akwai a littafin wannan jamaluddin qasim mai suna islahul masajid wanda shekul albani rahimahullah ya yi masa tahqiq da ta'arikat mufida to a ciki sai kawo wani bayani shi a shekul albani rahimahullah yake cewa ya taba zuwa wani masallaci da asuba to limamin sai ya makara da haka sai aka tura shi ya sallah ta asuba to da haka sai ya karanta wasu ayoyi daga cikin suratul kahf yana gamawa ko yayi yayi yayi at-takbir domin ne ya ruku to yana yin wannan kawai imamun da suke bayansa su kuma duk sai suka tafi sujuda saboda mai sun saba limamin su a kowace sallar asuba yana karanta ne suratul sajda yayi wannan sujuda da kuma suratul insan hal ata al insan wanda ya tabbata wannan cikin sahih bukhari sahih muslim manzo Allah yana karanta su musamman a wayewar juma'a to sai dimanci abin kore shi ah, to sai daga baya wasu sun suka faɗi cewa a ah, shekul albani fa ruku'u yayi ba wai sujuda ya tafi ba to sai za a kare sallah sannan abin ya bayyana sai ya bayani sai ai gashi gashi gashi to sai ke cewa wannan yana nuna kan cewa mutane su daina dimantar abin da ba manzo Allah dimantar sai ba an gane ba ana ana ana takaitawa ma'ana wani lokaci a karanta ita wannan sura sura inda asuba wayewar juma'a wani lokaci kuma a karanta wata sura amma yawan karanta din ko da shi sai ayi wani sujud tilawa to mutane tunda ba duka bane suke da ilimi to wani idan ya zo shi ma yayi wata sura ba wannan sura ba sai ya faru gare shi irin abin da ya faru ga Sheikhul Albani kaga sai a samu barna sai an samu barna to akan barin wani abin domin tun kuɗe barna shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih eh masala ce abin nema ne ka karanta to amma idan ka karanta kuma za a samu barna ta biyo baya wanda ta fi barna rashin karantawa to anan sai ka sai ka bari domin tun kuɗe wannan barna din shine ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih duk da yake ya zo a wata ruwaya cikin al-mu'jam al-kabir al-mu'jam al-awsat da ainihin abul qasim al-tabarani cewa manzo Allah yana dimanta haka amma wannan ruwa ce da'ifa bata inganta ba cewa wa kana yudimu dalik ruwa ce da'ifa bata ainihin inganta ba bata inganta ba an gane da to to wannan shine wallahu a'lam a sai wannan yana cewa malam wace shawara za ka ba wanda wasawasi ya aura a cikin tsarki da sauran ibadu eh, ne shawarar da zan bashi shine ne yayin da zai yi tsarki yanzu ya tara hankalin sauri ɗaya ya tabbata da yayi tsarkin haka wajen alwala haka wajen ibada duk wani abin da ya zo ba na wasu wafi ya jefar da shi ya yi watsi da shi kawai sai ya tafi akan yana da tsarki tunda ya san yayi kuma al-yaqinu la yazulu lishak wannan ka'ida ce fiqhiyya min kulliyat da haka sai ya tafi akan wannan yaqinin da yake da shi kamar yadda yake a hadisin uh, Abdullah bin Zaid bin Asim wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim aka kawo manzala damuwar mutumin da yake jin cewa kaman yayi hutu kuma kaman bai yi ba manzala ce a kada ya fita daga sallah ya ci gaba da yin sallarsa har sai ya ji ƙara na hutun ya fita ko kuma ya ji hamanin hutu din ta ga sai manzala gina shi ne ya gina shi akan yaqin wannan kokonta manzo manzala ce ya jefar da shi kada ya masa tasiri to wannan shine abin da yake wajibi shine ibn abdul qawi cikin al-manzuma sa rahimahullah yake cewa wala shakku min ba'd al da bi mubtil yuqasu ala hadha jami'u at-ta'abbudi wannan ba wai iya sallah ba a dukkanin abubuwa na ibada haka za ka kiyasta su akan wannan mutukar kayi abu kan yaƙini to sai ka tabbata a kansa ka jefar da wannan abin da yazo na kokonto sannan kuma abu na biyu shine yawata isti'aza yawata isti'aza yawata ambatan Allah tunda wannan waswasan daga shaytan ne fa waswasa ilaihi shaytan fa waswasa lahum shaytan min sharril al-waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس تسيك يتعالي استئابة شين وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم شين صوت الأعراف وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه هو السميع العليم تسيك يتعالي من أرن الله سبحانه وتعالى تو إن شاء الله ونن الوسوات والوسوسة زي بركة إن شاء الله تعالى والله الموفق أعوذ sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da bayanin yinin alkiyama yinin da za a tattara dukkanin halittu domin hukunci tsakanin da juna wannan domin nuni kan cewa a wancan rashin rabota din da asarar da za su samu kansu a kanta wadda za ta kasance ne nan duniya da kuma lahira gaba daya a duniya don yanayin da suke ciki na walwala da wadata to a sakamakon rashin imani sai ya zanto Allah ya sanya musu rayuwa mai kunci kuntatacciya ta yadda ba za su samu kwanciyar hankali ba ba za su samu nutsuwa ba to sai ya zanto sun yi asarar jin daɗin da za su samu a duniya a sakamakon inda sun yi imani sun aikata aikin kirki shine Allah ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنصى وترايوا تقنشي زي فسكنتا tun anan duniya da kuma lahira a sakamakon bijirewa Allah a sakamakon juya kai ga ambaton Allah subhanahu wata'ala na ya zo ya yi imani na ya zo ya karɓi shari'a to haka wanda shi ma ya karbi imani ya karbi shiriya yayi imani da Allah yake aiki da abin da imani yake hukuntawa to haka a nan duniya zai ci riba zai rayuwa nagartacciyar rayuwa mai tsafta kuma sannan a lahira ma ya ci riba mafi girma shine Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ce Wayoma yawma nahshuruhum jami'an kuma yinin da za mu tara su jami'an gaba ɗayansu mu tattara su su waɗanda suka yi bautar da kuma waɗanda aka bautawa za mu tara kowa da kowa sun mana ƙulu sannan mu ce lillazina ashiraku ga waɗanda suka taranya Allah da wasunsa suka sanya masa ababen tarayya mu ce da su aina shuraka'ukum ladina kuntum taz'umun ila ababan tarayyarku waɗanda kuka zanto ko na raya cewa za su kubutar da ku daga azaba za su cece ku za su ɗaga ku? wanda hakan ya bayu kuka taranya Allah da su ina suke ma'ana Allah zai musu wannan tambayar to wannan tambaya ce kamar yadda alimam imam uh, abu abdullah al-qurtubi rahimahullah ya faɗa cikin aljamiu jamiu li ahkam al-qur'an cewa su'alu ifdahin ne tambaya ce ta kunyatarwa da ƙasƙantarwa da nuna gajiyawa da bayyana cewa mutum ya taɓe ya yi asara ba wai su'alu ifsahin ba ba wai tambaya ce ta neman bayani ba ta neman sani an gane da kyau to shine Allah ce wa yauma mahshuruhum jami'an kuma yinin da za mu tara su jami'an gaba ɗayansu ka tuna musu ka ambata musu cewa fa rashin rabota da asara bacin na duniya to akwai asarar da rashin rabotar wanda yake mafi girma da za su fuskanta a yaushe a yinin da za mu tara su gaba ɗaya wa yau mana jami'an a ƙira'a ta yaƙubul hadrami a ƙira'a ce fabita mutawatira ashiriyya cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqul kuma yinin da zai tara su gaba daya sannan kuma ya ce da su sannan ya ce da su shi wa kenan shi Allah subhanahu wataala a nan sai ya zanto wa yawma yahshuru bisa wannan kira'a wato ainihin yana komawa zuwa game ismul jalala da ya gabata a baya wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu zalimun to sai zanto awa yoma ya hashiruhumullahu jami'an yinin da Allah zai tara su gaba ɗaya sun ya ƙulu sannan kuma ya ce an gane ba kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'iya alladhina kuntum taz'umun wato kuma yinin da Allah zai kiraye su gaba ɗaya ya ce da su ina ababen tarayya waɗanda kuka zanto kuna rayawa cewa za su iya cecenku za su iya ba ku kariya za su iya tsamatar da ku daga ainihin azaba ta ainihin Allah subhanahu wa ta'ala shine wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'iya alladhina kuntum taz'umun wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون wato ainihin a wani za'ana a nan cikin suratul ta abin nan wa yawma yunadihim cikin suratul qasas ta nimitu hasso biyu hasso biyu ta karshe ita ce wadda wani za'ana ta biyo bayanta wani za'ana min kulli ummati shahidan ta qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dalla anhum ma kanu yaftarun sannan kuma wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin wannan kuma ya zo so ɗaya ne yinin da Allah zai kiraye su ya ce to me kuka amsa wa manzanni na game da kiran game da saƙon da suke zo da shi bacin Allah ya riga ya sani amma tambaya ta ta kunyatarwa da kaskantarwa da kuma ƙara mutum ya tabbatarwa da ainihin kansa hujja bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira domin ya tabbatar da kansa hujja cewa bijirewa gaske da yi ba wai gaske ce bata zo masa ba a'a ƙaryata saƙon yayi ba wai saƙon ne bai zo masa ba shine wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu a wannan kuma qira'atul jumhur wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu kuma yinin da zamu tara su gaba daya sannan mu ce ga waɗanda suka ya Allah da wani anan ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala girmansa da matsayinsa da ɗaukakarsa wannan yake bayuwa yake yin amfani da salo da yake nuna adadi da yawa bacin kuma shi kaɗai ne subhanahu wa ta'ala saboda ɗaukakuwar girmansa daraja sai ce mu bacin kuma shi zai an gane ba domin nuna girmansa subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce walahul kibriya'u في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الكبرياء جرمة دبن كاسا دا إسا wannan gashi Allah yake a sammai da ƙasai da haka Allah yake mabuwayi mai yawan buwaya wanda ya gagar kowa da kowa kuma mai cikakkiyar hikima haka kuma ya zo cikin sunani a abi dawud da waninsa manzala ke cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal Sarki ya tabbata ga Allah wanda yake ma'abocin girma da isa da ainihin bunƙasa da kaiwa mutuƙa to wannan shi yake bayuwa sai Allah ya kawo yanayi da yake nuna adadi da yawa kuma shi kaɗai yake nufi saboda wannan girman nasa kamar inda ce inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka sassauƙar da ambato wanda alqur'ani mai girma kenan bacin kuma shi kaɗai ya saukar subhanahu wataala to nan ma wa yawma nahshuruhum jami'an nahshuruhum daga ainihin hashara ya hashuru hashara Alhasharu shi shine aljam tarawa da haɗa kowa da kowa mun gane ba to Allah zai tara dukkanin halittu gaba ɗaya domin me yi musu hukunci kamar yadda ya ce wa yoma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wato yinin da ainihin za mu tafiyar da duwatsu wa suyyiratul jibalu fakanat saraba mu tafiyar da su a sheƙe su su zanto ƙura wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta kaga ƙasa tsotsar ga ta bayyana babu wani tudu babu wani furo shine la tara fiha iwajan wala amta an daidaita ta da duwatsun da komai ta zanto ga ta nan a shimfiɗe Allah ce to za mu tara su gaba ɗaya ba za mu bar wani ɗaya daga cikinsu ba kowa da kowa sai mun zo da shi shine yace fa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya na rantse da Allah ubangijinka wato Allah yake rantsuwa da kansa lalle za mu tara da shaidanin da suke botatawa suka kau da su ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu halartar da su a gefen wutar jahannama suna gurfane shine ukhshul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma ya ya'budun min dunillah fahaduhum ila siratul jahim wato ku tattaro wanda suka yi zalunci wa azwajahum da ire-iren su ai ashibahum ashikalahum adrabahum da abokanan haɗa wasu shine wa idan nufusu zuwijat an gane ah, da dukkan abin da suka zanto suna botatawa koma bayan Allah subhanahu wata'ala ku kora su ku ainihin kada su tafiyar da su ku nunar da su zuwa ga ainihin hanyar wutar jahim a sakamakon sakamakon abin da suka yi na ah, ainihin mummuna aiki shine wa yawma ashiru min kulli ummatin faujan mimman yukazzibu bi ayatina hum yuza'un yinin da zamu tara ko ta jama'a daga cikin kowace al'umma kowace al'umma cikin al'ummi sai mun tara su daga cikin waɗanda suke karyata mu sai su zanto ga su ana kora su zuwa ga hisabin ayyukansu ƙarshe kuma a kai su zuwa ga wutar jahannam shine wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce ga waɗanda suka taranya Allah da wani to waɗanda suka taranya Allah da wani su ne wanda bayani ya gabata a baya a kansu cikin al-yahud da kuma me an da kuma me da ainihin mushrikai wanda ba su da littafi kaga su mushrikai sun taranya Allah ta fuskar sanya masa wasu ababen tarayya waɗanda suka riƙe su a matsayin mai cewa ababen cetonsu ne za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa suke bautata musu a matsayin neman kusanci sai kuma a su wato ainihin al-yahudu su ba sun zanto mushrikai a sakamakon samuwar daga cikinsu waɗanda suka ce uzairu ɗane ne ga Allah subhanahu wata'ala suka ce uzairu ɗane ga Allah subhanahu wata'ala don haka suke bautata masa kamar yadda ake wa Allah haka su ma annasara kiristoci suka riƙe annabi isa alaihi salam cewa mai ɗane ga Allah da haka suke bautata masa kamar yadda ake bautawa Allah suka yi tarayya da Allah da waɗannan bayin nasa to kaga ta wannan fuska sun zanto me su ma mushrikai sun zanto mushrikai shi yasa Allah ya kiraye su da cewa me mushrikai ne su ma al-yahud nasara tare da suna da littafi kamar yadda Allah ce wa qalatil yahud uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا هو سبحانه عما يشركون da Allah ya bayyana cewa Yahudu sun ce Uzairu ɗa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, Kiristoci kuma sun ce annabi Isa ɗa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wannan magana su kenan wanda suke kamanceceniya da maganar waɗanda suka ainihin kafirta Allah ya tsine musu ta yaya ake juyar da su ake kau da su ake karkatar da su ga ainihin abin da yake na gaskiya shine kadaita Allah subhanahu wataala da bauta sai Allah ce sun riƙi malamansu da kuma masu bautar cikinsu a matsayin ubannin giji koma bayan Allah suna bautata musu suna halatta musu abin da Allah ya haramta su halatta su haramta musu abin da Allah ya halatta su haramta haka suke musu ya zo cikin a jami'ul tirmizi da jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an na al-imam abu ja'far at-tabari rahmatullahi al-jami' lokacin da manzo Allah ya karanta wannan ayar sai adi bin Hatim at-Ta'i yazo shi kirista ne wa fi unuqihi sayf a wuyansa akwai cross da haka sai ce manzo Allah a mu ai ba ma bauta musu sai manzo Allah ce to shin ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku halatta eh muna yi a ba sa haramta muku abin da Allah ya halatta ku haramta eh muna yi sai manzo Allah ce to wannan yace ce bautar da kuke musu ai kace kuma haka yahudu suka rayu wasu daga cikin su kamar yadda su ma nasara wannan hadisi a shekul albani rahimahullah ya hassana shi cikin gayatul maram fi takhriji hadisi halal wal haram haka cikin littafin sa ainihin sahihu jami'i tirmizi amma abin da yake daidai hadisi ne wanda yake ba'if yana da rauni saboda gutayf bin haris hakan ce gutayf bi ta hakan ce gutayf bi ba amma gutayf bi ta shine daidai amma ma'anar hadisin ko ma'ana ce mai kyau domin aya ta tabbatar da wannan ma'ana ɗin amma da ta fuskar isnadi cewa manzo Allah ya yi wannan to shine akwai magana a kai to kaya ƙarshe sai Allah ya ce ba a umarce su ba sai domin su bautata wa Allah a matsayin abin bauta shi kaɗai babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah sai Allah ce tsarki ya tabbata ga shi Allah ga abin da suke yin shirka suke tarin ya Allah da wani sa kaga anan sai Allah ya kira su me al mushriku mushrikai haka za mu ga faɗin Allah subhanahu ta'ala laƙari kafin ladina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar kaga nan ma sai Allah ya bayani shirka bacin kuma da su ahlul kitab yake da haka nan da Allah ce lil ladina ashraku ya sharu bangarorin gaba daya ga wanda suka ya Allah da wani subhanahu ta'ala. za mu ce da su aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ina ababan tarayyar ku waɗanda kuke rayawa kuka kasance kuna rai cewa za su taimake ku za ku za su agaza muku kuke bautata musu ina suke ina suke a matsayin mai eh, tambaya ta gajiyarwa tambaya ta kunyatarwa tambaya ta nuni akan wato an batan su da kuma wato ainihin taɓewarsu taɓewarsu kamar yadda Allah ke cewa wa izara alladina zalamul azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yanzurun wa idara alladina ashraku shurakaahum qalu rabbana haula'i shurakaa'una alladina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakadibun wa alqaw ila Allah yawma idin salam wa dalla anhum ma kanu wato idan waɗanda suka yi zalunci suka ga waɗanda suka taranya wa Allah suka sanya wa Allah a matsayin kishiyoyi sai sai ya Allah ubangijinmu waɗannan su muka zanto muna kira muna bautatawa muka kyale ka to su waɗanda aka bautatawa aka taranya su ga Allah subhanahu wa ta'ala nan da nan sai su da musu mutan cewa a ƙarya kuke ƙarya kuke mu ba ma tare da ƙarya kuke to sai sirsina sirsina ga Allah su miƙa wuya su karkata su ce lalle yanzu fa sun gane gaskiya sun ji gaskiya Allah ina ma a ce za ka mai da mu duniya mun gane ba shine ne wa wa wa yawma salam ko wa alqaw ila Allah fi qira ukhra yawma idhin salam kamar can da yace a walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim ربنا أبصرنا وسمعنا farji'ina na'amal saliha inna muqinun wato lokacin da zaka ga mujrimai sun dukar da kawukansu ƙasa suna masu risinawa suna ta ya Allah ubangijinmu ƙarfafa yanzu mun ga gaske ta bayyana yanzu ganinmu ya dawo daidai kuma mun ji gaskiyar ƙarara ganinmu ya dawo daidai haka jinmu ma ya dawo daidai ya Allah ka maida mu wato ainihin duniya mu aikata aiki nagartacce lalle mu masu yaƙini ne akan cewa kai ne kadai abin bauta ka cancanta a riƙa a matsayin abin bauta subhanahu wa ta'ala to haka za su faɗa shine wa alqaw ila allahi yawma idhin salam wa dalla anhum ma kanu yaftaru to haka za su faɗa za su furta idan to suna kokarin cewa Allah ne da su kuma inda Allah zai mayar da su din kuma ƙarya suke za su koma gidan jiya shine bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakazibun Allah ya ce da za a mayar da su zuwa ga duniya din to da sai sun koma kuma zuwa ga abin da aka hana su aikatawa din ƙarya suke ƙarya suke sun faɗa haka ne kawai saboda sun san cewa lamari ya ƙare ba batun komawa zuwa ga duniya kuma makoma ta tabbata gare su ita ce da suka yi shi ne fayakulu aina shuraka shuraka'iyyar ladina kuntum taz'umun ina ababen tarayyarku waɗanda kuka taranya Allah da su aina shuraka shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun wanda kuka zanto kuna ainihin rayawa kamar yadda Allah ce alam tara ila alladhina yajaduna fi ayati llahi anna yusrafun alladhina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idh al aghlalu fi a'naqihim was salasil yushabun fil hamimi ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا Ballan na nakun nad'u min qablu shay'a kadhalika yudillu Allahu al-kafirin Allah ce shin baka duba zuwa ga waɗanda suke yin jayayya cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala suke karyatawa suke musawa ta yaya ake juyar da su ake kau da su bacin gashi gaskiyar ta bayyana ayoyi sun fito fili sai Allah ya ce to ai sune waɗanda dama suka karyata littafin da Allah ya saukar suka karyata manzannin da Allah subhanahu wataala ya turo to da sannu za su sani shi ne ita ce wannan rana wa yawma nahshurum jami'an din thumma naqulu lana ku aina lamai alladhina ta tazumun da sun za su sani lokacin da za a sa musu mari a ɗaure wuyoyinsu da ƙafafuwansu kuma tare da sarƙoƙi sannan kuma ana jan su cikin ruwa tafashashe mai zafi sannan kuma zuwa ga wuta ɗin za a kunna wutar da su a rura su da wuta su zanto makamashin wuta sannan sai a ce da su ina ina ina waɗanda kuke taranya wa Allah kuke sanya wa Allah kishiyoyi ina kuka zanto tare da su ina suke sai su ce a ai sun gudu sun bar mu qalu ballu anna bal lam nakun nad'u min qabl shay'a da man can mu ba mu zanto mana kiran su ba sai su yi ƙarya kuma ana da haka sun gudu sun bar mu to kamar haka Allah yake bayyana batan kafirai ƙara da su kafirai din su gane cewa batattu ne a ranar lahira da haka wutar jahannama sai ta zanto ita ce me makomasu shine zalikum bima kuntum تفرحون في الأرض بغير wa وبما كنتم تمرحون wancan abin da aka am a nan duniya a ban kasa ba da haƙƙi ba kuma kun kasance tamarhun kuna kaiwa mutuƙa wajen alfahari da taƙama da nuna isa da jijji da kai wajen bijirewa Allah da kangarewa abin da yake na gaskiya sai a ce to udkhulu abwaba jahannama da fiha fa bi'sa matwal mutakabbirin to ku shiga wutar jahannam ga kofofin ta nan laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum kofofi ne ga su guda bakwai kowace kofa da waɗanda aka wara aka ce ta nan za su shiga wannan sakamako ne gare ku a sakamakon girman kan da kuka yi gaskiya a sakamakon gaskiya da kuka bijire mata kuka ainihin kan gare mata to ku shiga makoma ta masu girman kai ga gaskiya wato ta munana kore da gaske zanto wata ita ce wutar jahannam to shine aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun waɗanda kuke ainihin rayawa kuke ainihin ah, cewa ainihin ah, za su taimake ku za su agaza muku da haka sun gudu sun bar ku na'am ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله ce ثم لم تكن فتنتهم sannan maganarsu ba za ta kasance ba yayin da suka samu kansu a wannan yanayi suka samu kansu a wannan tsari suka samu kansu bisa wannan halin illa an qalu face ce wasu wallahi rabbina wallahi ya ubangijinmu ma kunna mushrikin mu ba mu zanto muna taran yaka da wasu ababen taran yawa ba a'a mun kaɗe taka da bauta ya Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da za su faɗa za su ce a nan Allah ya bayyana amsarsu kuma ya bayyana cewa amsa ce rushashiyar amsa wadda ta ginu a kan ƙarya kuma za ta fuskanci sakamako wanda ya dace da dukkan wanda ya ƙarya ɗin cewa sun kun. fitinatuhum fitinatuhum wannan ce kira'a ta kira'atu jumhuril qurra sai zanto fitnatuhum shine ismu na takun din wato matsayin ismu kana sai zanto khabar kana shine illa an qalu face faɗin su cewarsu maganarsu matsayin shine labari akwai ƙira'a kuma ta al nafi da al abu amrin al da kuma ainihin al-imam abu jaafar yazid bin al kuma da al khalaf al-ashir min min ikhtiyaratihi an gane kuma haka ruwaya ce ta abubakar bin ayyash amma ba ta hanyar al'ulaini ba zuwa ga asir cewa sun malam takum fitinata hum illa an talu sai zanto a bisa wannan kira'ar fitinata hum shine khabaru ta din wato yana matsayin khabaru kana wanda yake muqaddam muqaddam wanda aka gabatar da shi shi ya kamata ya zanto a ƙarshe amma sai a kawo shi farko illa an ƙalu wannan ko sai zanto shine ismu ta din wanda yake kuma mu'akhkhar mu'akha an gane sannan akwai ƙira'a ta alimam hamza da al-imam kisai kuma ruwayatu uba wanda shine abubakar bin ayyash an asim min tariqil ulaymi an gane ba kuma haka ƙira'a ce ta wato ainihin yaqubul hadaran cewa sun lam yakun fitinatahum bilya'i mun gane ba sai zanto qira'ar thumma lam takun fi'ilin alamatu ta'anis ta bayyana saboda fa'ilinsa mu'annas ne alfitinatu alfitinatu kaga akwai ta'u ta'anis to da haka fi'ilin sai aka bayyana da alamatu ta'anis ya zanto takun amma wannan qira'a thumma lam yakun nuni akan cewa alfitnatu anan ana nufin aliftitan aliftitan an gane ba akan kawo alfitina ana nufin aliftitan to kaga aliftitan muzakkar ne wanda shine fa'ili din to da haka fi'ilinsa alamatu tazakkir sai ta bayyana shine wannan tawun din sai ta dawo ya'un sai zama summa lam yakun fitina wato ainihin fitina tahum fitina tahum wato a matsayin wato ainihin khabar kenan an gane sannan kuma abu na gaba shine saboda idan idan fa'ili ya zanto mu'annas to sai aka gabatar da kuma fi'ilinsa fi'ilinsa ya gabace shi to anan ana iya tazakira na fi'ilin kuma ana iya ta'anis na fi'ilin an gane ba ana iya tazakira na fi'ilin ana iya ta'anis ɗinsa saboda ya gabaci ne fa'ili din. ko da fa'ilin kuwa mu'annas ne an gane za ku gane haka in muka ɗauki a ƙissa idan muka ɗauki ƙissa ta annabi salih da kuma kissa ta annabi shu'aib alaihi assalam kaga a kissar annabi salih da Allah ya yi bayani da Allah ya yi bayani dangane da hallakar da su da ainihin rusa su da Allah ya ce game da asaiha da kuma annabi shu'aib mai Allah ce dangane da annabi shu'aib sai Allah ce mai wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin wa akhadhati kaga alamar ta bayyana mai cikin fi'ili saboda fa'il din as-sayhatu muannas ne to amma game da annabi salih fa me yace na'am ya rama na'am ha ka na shu'aibu kenan ai batun shu'aibu ne yace wa akhadhatul ladina amma annabi salih fa sai ce me wa akhadhal ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi wa kaga kaza fi'ili ne me To kuma ga as-sihhatu wanda fa'ilin mu'annas ne domin fi'ilin ya gabaci wato ainihin a fa'ili to da haka akan yi wannan an gane ba za ka iya cewa tsala ash-shamsu ka ce kuma tsala ash-shamsu amma idan ka gabatar da fa'ilin ash-shamsu to nan sai ka ce ash-shamsu tsala'at ba za ka ce ash-shamsu tsala'a ba sai ka ce ash-shamsu tsala'at amma ka yi cewa tsala ash-shamsu tsala'at ash-shamsu to shi yasa sai aka samu wannan fiska da summa lam yakun fitinatahum da kuma summa lam takun fitinatuhum fitinatahum illa an qalu wace ta sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah ya Allah ubangiji mu makunna mushrikin ba mu zanto wallahi muna wato ainihin taran ka ba da wasu ababen taran yawa qira'ata al-imam hamza da al'imamul kisa'i da kuma khalaf wato ainihin al'ashir kira a ce sabita mutawafira ai wallahi rabbana ma kunna mushrikin rabbana ma kunna mushrikin wannan sai zanto an masa annasab ya zanto rabbana bi hazafi harfin nida saboda an shafe harfin nida ai wallahi ya rabbana wallahi ya ubangijinmu ko kuma ka iya ɗaukarsa saboda idimar ai wallahi rabbana a'ani rabbana eh ma wanda duk dai sako dai suke isarwa sai zanto wallahi rabbina kuma wanda sai zanto na'at ne ga ga wallahi wallahi shine ne man'ut din kenan nuni akan cewa Allahu din shine ne ar-rabb na'at ne ko kuma ka ce a'a badal ne badal ne na wallahi duk abu ɗaya ne duk da Abu Ja'far cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an ya fifita kira'ar wallahi rabbana ma kunna mushrikin kan cewa ita ce daidai amma gaskiyar magana dukkanin su kira'o'i ne tabbatattu kuma dukkanin su suna isar da me da ainihin sako daya kira'ar wallahi rabbina tana nuni kan cewa Allah dai shine me ar-rabb ar-rabb kuma shine me Allah din kira'ar wallahi rabbana tana bayanin yanda kiran zai kasance ne shine mai ya ubangijin za su ya Allah ubangijin in ka dauke shi a bisa wannan fiska din bi haza fi harfin nida ma kunna mushrikin ba mu zanto muna tarin ya kada wani ba a mun kade ta kada bauta subhanahu wataala a cikin suratul nisa Allah ya ce yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasulahu law tusawwa bihimul ardu ولا يكتمون الله حديثا a wannan rana waɗanda suka kafirta za su yi buri su so su ƙaunaci ina ma a ce an daidaita ƙasa da su an daidaita ƙasa da su ina ma a ce a yi ne an daidaita ƙasa da su shine yawma yanzurul mar'u ma qaddamar yada wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba kabri zai ce ina ma ce na zama kasa na zama turbaya shine rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dan sai ina ma da mun zama musulmai to tunda wannan ba zai yiwu ba sai su yi burin cewa to a maida mu kasa ina ma Allah zai maida mu kasa wa asawwar rasula kuma suka saba wannan manzan lam yayin da ya zo musu da abin da yake na gaskiya Allah ya ce to wala yakatumuna Allah hadisa ba za su koyewa Allah zance ba su koye masa wani abu yau mai izin ya waddu alladhina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihim al-ardu wala yaktumuna Allah hadisa to anan kuma gashi sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi Allah ubangiji ba mu zanto muna yin shirka da kai ba kaga na sai me sun boye can kuma Allah ya ce ba za su boye masa ba to da haka aka tambayi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin littafin al-ma'rifa wa tarikh na al-fasawi da jami'ul bayan an ta'awili ayal qur'an cikin can tafsirin suratul nisa ta ita wannan ayar dabari ya kawo asarin yawma idzin yawadul ladina kafaru da kuma cikin al kabir li abul qasim at-tabarani cewa gashi Allah ya ce ba za a ɓoye masa magana ba nan kuma gashi kafirai sun ɓoye sai Abdullahi bin Abbas ce to yanda abin yake haka yake ba za a ɓoye wa Allah magana ba yayin da suka yi wannan magana cewa su ba su ya Allah da wani ba ai sun kaɗaita Allah da bauta to sai Allah ya sa hannuwansu da harasansu da kafafuwansu su kuma su yi magana su kuma sai su tabbatar da sun shirka ne to a wani lokaci shine wala ya yaktumuna Allah hadisa ba za a boye wa Allah wato ainihin wata magana ba za su iya boye masa ba ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin abi hurairah ah, radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ranar alkiyama Allah zai ce ya kai wani shin ban girmama ka ba ban mai da kai babba ba shugaba ban baka ikon kaya aure ba tare da haka kuma ka sanya min kishiya sai ya ce eh hasso uku Allah zai na yi magana da dukkan kowane kafiri wanda ya bijirewa gaskiya karshe sai ya ce a ah, ya Allah ubangiji aini ma na yi sallah na yi azumi na kaɗe ta ka da bauta sai Allah ya ce to me shaidar ka akan haka waye shaida za a tsayar da shaida ya ba da shaida akan wannan abin da kawara haka ne ko ba haka ba to sai kafir ya ta tunani to waye to nan sai a sa harshensa da hannunsa da kafarsa su su ba da shaida cewa wannan abin da ya faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ya yi shirka da Allah bai yi azumi ba bai yi sallah ba bai yi ibada ba a matsayin kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin da Allah ka ce yau ma tashahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun shi ne ke cewa kuma al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashahadu arjuluhum bima kanu yaksibun to shine wala yaktumuna Allah حريصا والله ربنا ما كنا مشركين والله يا za su ce to mu ma musa abin da muka yi na shirka mu cewa Allah mu ma mun yi bauta kamar yadda waɗancan yan aljanna suka yi to yayin da suka suka yi wannan magana shine wallahi rabbina ma kunna mushrikin to hannu kuma sai ce a ƙarya suke kafa ma sai ce a ƙarya suke harshe sai ce me ƙarya suke kamar yadda shi Allah bin Abbas ya faɗa radiyallahu anhuma to anan sai zanto wala yakatumuna Allah wato ainihin hadisa wannan duk nuni akan cewa bawa ya kokari ya amfana da dama da ikon da Allah ya bashi shi yasa ake tunatarwa ake bayani game da wato ainihin wannan rana wa bihadha alqadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin